rashawa tana daga cikin manya-manyan laifuffuka tana daga cikin kaba'ir dukkanin al'ummar da harkar cin hanci da rashawa ta yawaita a ciki to wani al'ummar ƙasa take ƙarai babu wata al'umma da cin hanci da rashawa zai mamaye ta kuma da zama tana samun ci gaba ƙasa za ta don komai zai lalace saboda ba za ka taɓa samun an tabbatar maka da wani abu ya kyau ba kaga saboda cin hanci an ɗauki mukamin da bai cancanta a ba wani an bashi saboda cin hanci ya yi rashin gaskiya amma an kasa cire shi daga inda aka ɗora shi an ɗora shi akan ya yi aiki fi sabilillahi da amana amma ya ci amana to saboda cin hanci da yake bayarwa an ki sauke shi daga wannan don haka barna ta yi ta gudana a cikin al'umma idan muka ɗauki fassarar farko na cewa wannan aya wannan gaba wato tudlu biha hukami tana magana ne akan rashawa akan rashawa cin hanci da za a bawa masu shari'a ko masu hukunci farkon ayar kuma la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yana magana akan cin dukiyar juna ba bisa hanyar da ta dace ba to za mu ga cewa ayar tana magana ne akan abu biyu ayar tana magana ne akan bangaren ta na biyu yana magana ne akan a ba wa mahukunta rashawa domin su yi wa mutum hukunci wanda ya ba su rashawa din su masa hukunci da cewa wannan abu nashi ne alhalin ba nashi ba ne saboda haka ayat tana faɗar haramcin rashawa ne ko kuma yin hukunci ba bisa gaskiya ba ko kuma mutum ya ci hukuncin ya ci dukiyar da alkali ya zartar da cewa tashi ce ya halatta masa ita alhalin wannan dukiya ta haramci. a tafsiri na biyu za mu ga kamar abu guda ne Allah subhanahu wata'ala yana hana mu mu ci dukiya a dukiyar da ke tsakaninmu ta hanyar mu bawa alkalai su halatta mana abin da yake haram wato ya zama na gaba ɗaya tun daga farkon wala ta ta'kulu amwalakum har zuwa watudlu biha irin hukami ma'ana abu ɗaya take nunawa ba abu guda biyu ba to amma dai magana wacce ta tafi inganci shine ayar tana nuna farkon gabar farkon gabar farko na ayar yana nuna haramcin cin dukiya ba bisa gaskiya ba ba bisa halattacciyar hanya ba sannan gaba ta biyu watudlu biha irin hukami yana nuna haramcin cin hanci ko ba da rashawa saboda haka ayar ta nuna haramcin akulu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ba bisa halattacciyar hanya ba hakanan ta nuna haramcin ba da cin hanci ga masu hukunci domin a danne dukiyar wani ba bisa gaskiya ba sannan ta nuna cewa dan alkali ya yanke wa mutum hukunci akan abin da ba haƙƙinsa ba ya danƙa masa haƙƙin da ba nashi ba wannan abu ba zai taɓa zama halal gare shi ba ba zai taɓa fakewa da cewa alkali ne ya halatta masa ba don haka ya ci halal haka nan ayar tana nuna haramcin zalunci a cikin hukunci haramcin yin zalunci a cikin hukunci mutum ya yi zalunci wajen yin hukunci tsakanin mutane masu husuma ko da kuwa ba a bashi rashawa ba domin shi zalunci wannan hukunci ba bisa gaskiya ba zalunci ne saboda ko koda bai karbi cin hanci ba in dai har zai yi hukunci ba bisa gaskiya ba to wannan haramun ne sannan ayar ta nuna haramcin rashawa din ita kanta don haka wanda ya, ya karbi rashawa yayi yi hukunci ba bisa gaskiya ba to abu biyu yayi na farko ga rashawa na biyu ga hukunci ba bisa gaskiya ba wanda kuma yayi hukunci ba bisa gaskiya ba ko da bai karbi rashawa ba wannan shi ma yayi wani abu wanda yake na haram da cewa wancan shi ya hada abubuwa guda biyu wannan kuma abu guda daya a jahiliya a jahiliya sun kasance suna halatta wa junansu cin irin wannan dukiya wato mutum ba zai iya kare dukiyarsa ba sai idan yana da ƙarfi ko yana da wasu da za su tsaya masa amma idan ba shi da ƙarfi ba shi da wasu da za su tsaya masa to a dukiyarsa abu ne mai sauki a cinye ana cewa farkon wanda ya bada rashawa a jahiliya shine wani mutum da ake kira zamra ibn zamra shi aka fara bawa cin hanci wanda ya bashi kuma shine abbad ibnu anfil kalb akwai abinda a jahiliya suke yi mutane guda biyu waɗanda kowa yana ji da kansa za su je gaban wani wani wanda aka sani cewa shi mai yanke hukunci ne sai su je su same shi cewa akwai gasa tsakanina da wane yana nuna cewa ya fi ni ni kuma ina so in ce na fi shi yana cewa ya fi ni yana cewa ya fi ni kaza ya fi ni kaza ya fi ni jarumta ya fi ni karamci ya fi ni fasaha ya fi ni kaza ya fi ni kaza in mawaka ne Kowane yana cewa ya fi dan uwansa iya waka da fasaha da zalaka da sauransu to aka je gurin wanda zai yi hukunci a tsakaninsu to a nan wani yakan kewaye je ya bada cin hanci in ya ba cin hanci in aka zo aka saurari kowane bangare karshe shi da ya ba cin hanci shi za a ce shi ne mai gaskiya ko shi ne a sama to irin wannan ta haɗa wani mutum da ake kira abbad ibn amfil kalb da wani wanda ake kira ma'abad ibn nadla alfaqasi to saboda haka sai suka je neman hukunci wurin wani da ake kira zamra ibn zamra annashali to sai shi ɗaya daga cikinsu shine abbad ɗin sai ya ɗauki rashawa cin hanci sai ya bashi ƙarshe da suka zo sai ya nuna cewa shine a sama ya bashi rinjaye to wasu malamai sun ce wannan shine farkon cin hancin da aka fara yi a jahiliya a rashawa cin hanci wani abu ne da allah subhanahu wataala ya haramta shi da nassin wannan aya domin idan ya kasance mutum ya karɓi rashawa dan yayi hukunci ba bisa gaskiya ba dan yayi hukunci na zalunci to ya zama aklu amwalin aklu malin ne bil batil cin dukiya ce ba ta hanyar da ta dace ba ita rashawar duk da cewa ya bada mai bada ita ya bada ita a yana so da yardarsa to amma dai ta shiga domin an karɓe ta ne domin a yi hukunci ba ba shi wanda ya ba da rashawar ya bayar ne domin a halatta masa abin da ba nashi ba domin a halatta masa wani haƙƙi da ba shi ba saboda haka wannan ya zama ya hukunta ma wannan rashawa da cewa haramun ce idan kuma a'a zai yi shari'a ne kuma zai yi gaskiya dan yayi gaskiya sai aka ba shi kuɗin wato ana ganin ana so ne yayi shari'ar gaskiya waɗanda suke da gaskiyar sai suka ɗauki kuɗi suka ba shi alkali to shi mai hukunci cewa ga wannan don ka ba mu gaskiya don mu muke da gaskiya ga hujjojinmu ga hujjojinmu ya karbi wannan kuɗi don ya ba su gaskiya akan abin da suna da gaskiya a kansa to shi ma wannan ya shiga yana da cikin a amwalin nasi bil yana daga cikin cin rashawa musamman ma idan ya kasance wannan alkali an riga an sa masa albashi gwamnati tana biyan sa saboda haka ba shi da hujjar da zai sa ya karbi kuɗi gurin masu husuma gurin waɗanda suke rigima don ya yi hukunci da gaskiya in daman zai yi hukunci da karya ne kun zai zalunci ne wannan ba magana sake ba idan zai zama gaskiya zai yi amma kuma yana bukatar sai an bashi kuɗi kan nan ya yi wannan hukuncin to wannan shi ma ya shiga cikin cin hanci wasu malaman suna cewa idan ba shi da albashi kwata-kwata gwamnati bata ba sa masa albashi ba amma mutane sun tsare shi domin ya rika musu shari'a mutum mutanen gari suka ce to muna son ka zauna muna samun ka a gida idan wani abu ya taso ka yi mana shari'a a kan wannan abu amma gwamnati ba ta biyansa to wasu malamai suna ganin cewa za su biya shi don haka duk waɗanda suke da rigima a tsakaninsu in suka kawo masa shari'a to za su kawo wani abu su ba shi saboda sun hana shi fita ya je ya nemi arzikinsa sun dora masa wani aiki kuma ba biyan shi ake ba kuma shi ma mabukaci ne yana da gida yana da yaya yana da bukatarsa ta dan adam don haka a tsare shi ba a bashi komai wannan ba daidai bane don haka idan wasu sun kawo masa rigima suna son yayin shari'a a kunci a tsakaninsu to sai su dauki nauyin biyan sa to wannan wannan babu komai a cikin wannan amma idan ba haka ba to bai halatta ba dan zai yi hukunci da gaskiya ya karbi ya karbi rashawa rashawa tana daga cikin manya-manyan laifuffuka tana daga cikin kaba'ir wato tana kama da riba wato wajen zama babban laifi ko ma tafi ma riba domin ta tafi bannan riba domin riba galibi tana gudana ne a cikin ammatin nas wannan ya ba mu wannan ya ci riba wannan wato a cikin gama garin mutane amma rashawa tana ba ta tsaya a cikin ammatun nasi ba tana shiga cikin manya a cikin masu hukuncin su kansu waɗanda ake ganin su ne za su yi gyara amma su suka bige da karɓar rashawa karɓar cin hanci to kaga barnatta ba za ta takaita akan wani ɗabaka ta mutane ba ne za ta fantsama ne ta shiga ko'ina sannan ita riba barnatta ta takaita ne akan dukiya akan abin da ya shafi dukiya za a samu fasadul amwal ne a ciki barna ce za ta shafi dukiya amma ita ita rashawa barna ce da za ta shiga cikin dukiya barna ce da za ta shiga cikin hukunci wato cikin siyasa jagoranci duk za ta shiga ciki don haka za ta bata komai domin za ta bata ita kanta dukiyar za a rika shiga haƙƙin mutane ana danna haƙƙinsu ana cin gumin wasu hakanan za ta ɓata masu shugabanci harka shugabanci ta lalace kaga saboda cin hanci an ɗauki mukamin da bai cancanta a ba wani an bashi saboda cin hanci ya yi rashin gaskiya amma an kasa cire shi daga inda aka ɗora shi an ɗora shi akan ya yi aiki fi sabilillahi da amana amma ya ci amana to saboda cin hanci da yake bayarwa an ki sauke shi daga wannan don haka barna ta yi ta gudana a cikin al'umma to kaga anan cin hanci ya ɗarara wato ya ɗarara ba muni domin shi ba kawai zai lalata harkar dukiya ba ne zai lalata hatta harkar shugabanci shugabanni za zama lalatattu domin duk wani wanda zai iya ba da cin hanci to zai cika ransa babu babbaka zai yi ta jan mutane cikin tafarkin da bai dace ba babu kuma wanda isa ya yi magana saboda ya riga ya saye waɗanda za su ce wani abu to shi yasa dukkanin al'ummar da harkar cin hanci da rashawa ta yawaita a ciki to wani al'ummar ƙasa take ƙarai babu wata al'umma da cin hanci da rashawa zai mamaye ta kuma da zama tana samun ci gaba ƙasa za ta don komai zai lalace saboda ba za ka taɓa samun an tabbatar maka da wani abu ya kyau ba ilimi ba zai kyau ba saboda cin hanci da rashawa ya ta harkar ilimi saboda haka idan mutum ya je ya ba da kuɗi ga wanda ya cancanta a bashi in harka karantarwa ne in harka rike wani mukami ne na ilimi ga wanda ya cancanta a ba amma saboda ba shi da kuɗin da zai bayar ko bai bayar ba to za a ɗauka a ba wani sau nawa za a zo a yi intabiyu za a ɗauki malaman makaranta 'ya'yan talakawa da suka je suka yi karatu su zo da takaddunsu su kwana suna shirya takaddunsu don za su je a yi musu intabiyu to amma sai ya je an yi intabiyu karshe aka tashi sai ga sunayen da aka kafe daban waɗanda ma watakila ba su zo interview ba saboda me saboda su suna da hanyar da za a karba da wani cin hanci ko dai al bilmal ko bilja don ana iya ba da cin hanci da matsayi saboda matsayinsa ya ce ga wane nan shi nake so ka ɗaukan mu. shi kuma yana ga in yi haka shi ma akwai ranar da zai fanshi a gurin wannan babban don haka rana kaza na yi maka ni ma yanzu ina son ka yi min a rama wa kura aniyarta ko kuma a tara ofa din gaba ɗaya ga ta an gama intabiyu sai a tara ofa din kowa wanda duk yake da kuɗi ya zo a bashi don haka ka ba da kuɗi shi kenan sai a ɗauki ofa a baka waɗanda suka cancanta ba su da kuɗin da za su bayar a basu don haka sa su ta zama waɗannan kuma za su karɓi ragamar sha'anin harkar ilimi don mai al'umma ba su lalace ba to haka na duk wani sekto in ka shiga na gwamnati sai ka ga cewa cin hanci da rashawa ya lalata shi to haka nan harkar shugabanci din in aka zo harkar shugabanci wa za a naɗa wa za a sa a guri kaza wa za a ba mukami kaza wa za to wanda ya fi fito da kuɗi su kansu mutanen sun lalace in zaɓe za a yi wanda ya fi ba da kuɗi su za su zaɓa eh eh to al'umma in ta kasance cikin irin wannan yanayi ka gaya min yadda za a yi wani al'umma ta ci gaba saboda ka lalatattu ne za su yi ta riƙe ragamar iko su za su riƙe madafan iko haka su za su yi ta cin karansu ba babbaka su babu abin da ya dame su babu wani abu da ya damu su ya gyaru domin su kansu ba san ya za a yi gyaran ba kuma su kansu ba ba gyararrun ba ne faƙidu shai ila yauti mutumin da ba shi da abu ba zai baka shi ba ka ba su da shi shi yasa rashawa take da muni a cikin al'umma